بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna sabar takwas ga watan tara wata ramadan jira dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da uku wadda ta yi daidai da tara ga watan biyar miladiya dubu biyu da ashirin da biyu muna cikin sura ta goma ita ce suratu yunus alaihissalam a jiya mun tsaya ƙarshen ayata talatin faɗin allah subhanahu wa ta'ala hunalika tablu kullu nafsin ma asnafat wa ruddu ila allahi maulahumul haqq wa dhalla anhum ma kanu yaftarun yau bi iznihi ta'ala za mu tashi farkon aya ta 31 a wannan sura mai albarka Shi ne faɗin Allah subhanahu wa ta'ala qul man yarzuqukum min as-sama'i wal ard bala bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim qul man yarzuqukum من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون الله مدوك الشيطان يقول ka faɗa musu ya kai annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ma'ana ka faɗa ma waɗannan mushirikai waɗanda suke haɗa Allah da wani wurin bauta ta hanyar bautan kuma sai da su man yarzuqukum minas sama'i wal ard wane ne wanda ke azurta ku minas sama'i daga sammai ta hanyar saukan muku da ruwan sama wanda wannan ruwan sama zai zamo sanadin arziki gare ku wal da kuma ƙasa ta hanyar ya fito muku da abubuwan da zai zamo sanadiyar abinci da amfani gare ku da kuma dabbobinku manyan yamliku sam'a wal absara ko kuwa wane ne wanda yake mallakar jinku da ganinku wanda kuke ji da shi ko kuke gani da shi wanda in ya ga dama zai iya zare muku jin da gani babu kuma wanda ya isa ya dawo muku da shi wane ne yake mallakar wannan wa man yukhrijul hayya min al mayyit haka nan wane ne yake fitar da rayayye daga mace ce? wa yukhrijul mayyita min al hayy hakanan ya fitar da matacce daga rayayye wa man yudabbir al'amr wane ne yake tsara dukkanin al'amura gare ku duk wane ne yake yin wannan shin Allah subhanahu wata'ala ne yake tsara muku waɗannan abubuwa ko kuwa waɗancan abubuwa da kuke bautatawa kuma bayan Allah su ne suke yin wannan Allah yake ga ya musu wannan sai Allah yake fasa ya kuluna Allah da sanu za su dinga faɗa da kansu su ce mai yin wannan shi ne Allah maɗaukacin sarki mana za su ba da amsa cewa Allah kaɗai shi yake yin waɗannan abubuwa Allah shi ne yake azurta su daga sama ya azurta su daga kasa shi ne yake mallakar yi da gani wanda in ya ga dama zai iya zare wannan jitin da gani a tattare da su, shi ne yake fitar da mai rai daga macece ya fitar da macece daga mai rai shi ne mai tsara dukkanin alamu. su da kansu sun yarda Allah subhanahu wa ta'ala yake yin waɗannan yana yake faƙul to in ko sun yarda ba mai yin waɗannan sai Allah subhanahu wa ta'ala to ce da su afala tattaku wai shin ba za ku ji tsoron hukumar Allah ba akan shirkar da kuke yi da Allah subhanahu wa ta'ala wurin bauta me zai hana ku dawo ku yi imani da Allah tunda kun yarda ba mai yin waɗannan abubuwa sai Allah maɗaukacin sarki shi kaɗai a wannan aya za mu ga dukkanin wasu al'amura na rububiya kafirai sun yarda Allah maɗaukacin sarki ne kaɗai ne domin duka waɗannan abubuwa abubuwa ne da suka shafi ma'ana rububiya ta Allah subhanahu wa ta'ala na farko Allah maɗaukacin sarki ya tabbatar musu da cewa babu mai azartawa sai shi kuma sun yadda sun tabbatar ba mai azartawa ɗin ba mai tsara al'amura wanda yake tasarrufi cikin mulkinsa da abin da ya ga dama babu mai yin wannan sai Allah subhanahu wa ta'ala kuma wasu ayoyi sun ƙara tabbatar da wannan domin Allah madaukakin sarki ya tabbatar da haka a wani wurin inda Allah yake cewa wala in sa'altahum man khalaqahum da zaka tambaye su wane ne ya alice su la yaqulunna Allah da sai ka ji sun ce Allah a wani wurin Allah ya ce wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ardh la yaqulunna khalaqahunna al-azizul alim da zaka tambaye su wa ya halitti sammai da kasai wallahi zaka ji sun ce al-aziz mabwayin sarki al mai yawan sani shine ya halitti sammai da kasai a wani wurin Allah ce da zaka ce da su wal limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun ƙasa da duk abin da ke ban ƙasa ɗin mallakar waye waye halicce ta waye tsara abin da ke kan in har kun sani waye mai yin wannan Allah ke sai kuluna lillah za ka ji sun ce duka na Allah ne sun ƙana uwata wannan aya ta tabbatar mana da cewa kenan kafirai da sauran mushrikai sun tabbatar da rububiyya ga Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana sun yadda da rububiyar ubangiji menene rububiya sun yadda Allah shine Shi shine mai azurtawa shine mai rayawa shine mai kashewa shine mai tsara al'amura waɗannan abubuwa guda biyar su ne ginshiƙar rububiya sun yadda Allah ne mai halitta shi ya ƙagi wato ɗan adam bayan babu shi ya ƙagi wannan duniya sun yadda shi yake rayawa shi yake kashewa shi yake azartawa shi yake tsara dukkanin al'amura baki da wannan ginshiƙai na rububiya sun yadda ne to amma fa imaninsu da waɗannan ginshikai na rububiya bai shigar da su musulunci ba shi sa don mutum ya yi da tauhidin rububiya har yanzu yana nan ba a matsayin musulmi ba sai ya yi da tauhidin uluhiya sai ya yarda idan mai rayawa mai kashewa mai azurtawa mai tsara al'amura mahalicci idan ya zama shi yake wannan to sai ya yarda kuma babu wanda ya cancanta a bautata masa sai mai yi ma adam waɗannan al'amura tsanan in ya yarda Allah kaɗai ya cancanta a bautata masa tsanan ya yarda da rububiyar Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya yarda da uluhiyya a nan sai ya shiga cikin masu tauri na fatan gani shi za a nan Allah yake wa ma yu'minu aksaru, billahi illa wa hum da yawansu ba su imani da Allah sai sun hada shi da wani din yadda Allah ne mai waɗannan abubuwa amma kuma za su hada shi da wani wurin bauta wannan bai fitar da su daga wato tauhidi ba bai fitar da su kai daga kafirci ba ya shigar da su wato cikin tauhidi sa'annan waɗannan ayoyi sun tabbatar kenan da cewa duk wani kafiri ya yarda Allah shi ne ma'ali to me yasa fir'auna ya nuna kaman bai yarda ba kaman ma bai san Allah ne ma'alici ba lokacin da ya kalli annabi Musa yake ce masa da shi da dan uwansa annabi Harun wa ma rabbul alamin wai waye ubangijin talikan kaga kaman ma bai ma san waye ubangijin talikai ba tare da cewa kuma ƙur'ani ya tabbatar da cewa in ka tambayi kafiri waye ya yi alittu waye yake rayawa waye ke kashewa sun yadda Allah ne kama ga fir'auna ya ce wa ma rabbul alami wai waye ubangijin talikan malamai suka ce abinda fir'auna ya yi a nan shi yake ce masa tajahulul arif mutum ya san abu amma da gangan ya nuna kamar bai sani saboda shegantaka to abin da fir'auna yake ya san Allah ne mai yin wannan amma wai ya nuna ma annabi Musa da dan uwansa kamar bai ma sani ba shi da yake wa ma rabbul alamin sai suka yi masa bayani kuma a wani wuri Allah ya tabbatar sun ce da shi laqad alimta haƙiƙa ka san ma anzala haula illa rabu samawa wal ard babu wanda ya saukar da waɗannan sai ubangijin sammai da Masa'ir, don su zamo hujjoji su zamo dalilai da suke tabbatar da samuwar Allah wa inni nuka ya fir'aunu masura ai kawai zato nake yi kai fir'auna mai taurin kai ne kawai kana wato neman alaka ne amma kai ka san waɗannan ayoyin duka Allah ne ya saukar da su ina fata an gani kenan duk kafiri ya yarda Allah shi ne ma'alici shi ne mai yin komai amma fa wannan yarda ta saba ta shigar da shi musulunci ba sai ya yarda kuma babu wanda ya cancanta a bautata masa sai Allah shi sa tauhidin rububiyya kenan babu rigima tsakanin kafirai da musulmi in banda yanzu da aka samu waɗanda an rububiyya ma ba su yadda shi ba amma a ta'ar na sun yadda da ina ake rigimar a tauhidul uluhiyya da al'asma'u wasu a nan a uluhiyya ne su kuma kafare ba su yarda Allah ne kaɗai ya cancanta abota ta masa ba to guma ba to kaza ba abinda muka tadda iyaye da kakanni ba to kaza ba da sauransu shi ta Allah a nan subhanahu ta'ala ya tabbatar musu da cewa ba fa mai yin waɗannan sai Allah lafazin waye yake raya matacce ko ya fitar da matacce daga cikin mai rai haka nan kuma ya fitar da mai rai daga cikin matacce ya gabata mu ko darussa da suka gabata can baya malamai suna cewa abinda ake nufi ko dai ya fitar da kafiri daga jikin musulmi kaga musulmi shine mai rai amma an fitar da kafiri daga jikinsa kafiri shine matacce ko ya fitar da musulmi shine mai rai daga jikin matacce shine kafin wasu na cewa a'a yakan fitar da dugon mani wanda shine ne mataccen abu ne daga jikin mai rai sa'annan kuma daga wannan dugon mani din wanda matacce ne kuma ya fitar da mai rai daga jikinsa ko ya fitar da tsuntsu daga jikin kwai wanda kwai ba mai rai ba haka nan kuma ya fitar da kwai daga jikin tsuntsu kaga ya fitar da abu mara rai daga jikin kuma mai rai na babu mai yin wannan sai Allah subhanahu wa ta'ala shi ta Allah yake na tattaku wai ba za ku ji tsoron Allah ba ko bar shirka da Allah shi yake yin waɗannan abubuwa ku koma ku yi imani da Allah shi kadai Allah ce fa zalikumullah wancanan ku mai yin waɗannan ayyuka shine Allah rabbukumul haq ubangijin ku na gaskiya mai yin waɗannan abubuwa Allah fa ma za ba'da al-haqq illa salat menene kuma zai biyo bayan gaskiya in ba fata ba mana babu wani abu bayan gaskiya sai bata bahaushe ma ya gaskiya ce daga kin gaskiya sai bata fa anna tusrafuna saboda me yasa kuke kaucewa gabarin hakikanin lamarin da kun san aka yake zuwa ga wani abu wanda yake ba zai amfani ku duniya da la'irar ku ba na كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أن فإنهم allah يؤمنون sarki yace kamar yadda maka kautar da waɗannan kafirai gabarin gaskiya zuwa ga bata Allah ke haka nan ne kuma haƙƙat kalimatu rabbika kalmar ubangijinka ta tabbata mana hukuncin ubangiji ya tabbata akan waɗannan kafirai cewa ba za su imani ba na ladina akan waɗannan waɗanda suka fita daga bin umarnin Allah subhanahu wa ta'ala zuwa ga saba mata annahum la yu'minuna lallai tabbas waɗannan ba za su taɓa imani ba ba za su taɓa gaskata wato kaɗaikatakar Allah subhanahu wa ta'ala ba lafazin fasaka bi ma'ana kharaja alal ladina fasaqu ay alal ladina kharaju an ta'ati la ila ma'asiyati ga waɗanda suka fita daga yi wa Allah biyayya zuwa ga saba masa domin alfisku shine alkhuruju wa idh qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa kana min al fa fasaka ay fa kharaja an amri rabbih fita daga bin umarnin ubangiji shi ne fasikanci ko fasikanci a shari'ance an kira shi da suna fasikanci ne saboda mai aiwatarwar ya fita daga bin umarnin Allah zuwa ga aikata al'amarin da Allah maɗaukakin sarki ya hana kaga sabon Allah Ya kace masa fasiki to nan ba waɗanda suka fita daga bin umarnin Allah kalmar Allah ta tabbata a kansu cewa annahum la yu'minun lalle su ba za su taɓa yin imani ba Allah ke yashe mu na kul hal من شركائكم من يبدأ الخلق khalqakum ma yu'idu الله يبدأ الخلق khalqakum ثم يعيده فأنا تؤفقون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يرجي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا من لا يهدي إلا أن يهدى فما لهم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون الله مدوكسين سركية قل ka faɗa musu ya kai annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam hal min shuraka'ikum shin daga cikin waɗannan allolin naku da kuke haɗa su da Allah subhanahu wata'ala man yabda'ul khalqa akwai wanda ke kagar halitta a lokacin da babu ita sa'an nan ya kashe ta bayan ya samar da ita summa ma yu'iduhu sa'annan nan kuma ya dawo da ita shin a cikin waɗannan ababen tarayyar taku goma kan naku akwai mai yin wannan jawabi ba yadda za a yi su yadda gumakansu suna yin wannan dukkaninsu sun yadda gumakansu ba za su iya yin wannan abin nan ba shi sa ma sai Allah ya ba da jawabin da kansa Allah ya ce kul ce da su Allahu Allah subhanahu wa ta'ala shi ne yabda'ul khalqa shi ne yake iya ƙirƙirar halittu bayan babu su sa'annan ya kashe su sun mayu iduhu sa'annan kuma ya dawo da su bayan ya ɗauke rayukan nasu kuma ya dawo da su Allah ne kaɗai yake yin wannan fa'an na tu'ufa kuna to me yasa ku kuke kaucewa gabarin bautar Allah subhanahu wa ta'ala gabarin tarbar Allah zuwa ga wata hanya tunda kun yadda gumakan nan naku babu mai kirkirar halitta ballantana ya dawo da halittar kun yadda ba mai yin wannan ba wanda ya isa ya kirkiro halitta sannan ya kashe ta sannan ya dawo da ita kun yadda ba mai yin wannan shi za ba wurin jawabi Allah da kansa ya bada amsa saboda babu jawabi a nan in ba na Allah din ba ba wanda zai yi da awa cewa wankinsa ko abin bautarsa yana yin wannan babu shi din rashin hankalinsa ya yadda ba mai yin wannan sai Allah ina fasa gani shi za Allah ya ce kul Allah ne yake yin wannan Allahu yabda'ul khalqa summa yu'iduhu Allah shi ke kirkirar halitta sa'annan kuma ya dawo da ita wannan halitta din ita Allah ce fa Allah tufakun wai dan me ya sanya ne kuke bauɗewa gabar hanyar Allah subhanahu wataala anan zamu ga Allah ya tabbatar da cewa abokan tarayyar da kafirai suke danganta ma Allah ba su da cikakken iko wurin aikata wani abu domin wannan al'amari Allah kaɗai shi ne yake iya yi babu wata halitta da take iya yin wannan ballantana kuma ta iya ƙirƙirar wani abu daban sabanin abin da Allah subhanahu wa ta'ala yi kuma ayoyi da yawa Allah ya tabbatar da wannan Allah yana cewa الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم Allah madaukakin sarki shine wanda ya alice ku sa'annan ya azurta ku sa'annan shi yake kashe ku sa'annan shi zai raya ku sai ce hal min shuraka'ikum man yaf'alu min dalikum min shay shin cikin abokan tarayyar ku da kuke danganta ma Allah akwai wanda zai iya yin wannan abu wani abu daga cikin wannan jawabi ba mai iya yin wannan shi zai ce subhanahu wata ta'ala amma yushriku tsarki ya tabbata ga Allah kuma Allah ya ɗaukaka ga abinda suke hada shi da shi a wani wurin yana cewa wattakazu min dunihi aliha la na shai'ar, wa hum yakhluqun sun riƙe wasu ababen bauta kuma bayan Allah waɗanda ba sa iya halitta komai sai dai masu a halicce su wala yamlikuna li anfusihim darran wala nafa kai ba sa iya mallaka ma kansu amfani ko cuta wala yamlikuna mautan wala ayatan wala nushura kai ko mutuwa ba sa iya mallaka ballantana rayuwa ballantana kuma in an mutu a taso kuma wanda ya mutu din ba ta iya yin wannan waɗannan ayoyi sun suka tabbatar mana da cewa abu ne kenan sananne dukkanin mutumin da ko daidaita abin da baya iya cutarwa ko ya amfanar ko ya samu cikar iko akan wani abu ka kwatanta shi ka daidaita shi tare da sarkin da al'amura baki ɗaya da ta sarrafinsu a hannunsa yake babu mai yin wannan sai mara hankali mara tunani haka ne ko ba ka bin domin abinda ba zai iya cutar da kai ba ba zai iya amfanar da kai ba ba zai iya kare ka ba ba zai iya wato tsare maka wani abu ba sai kuma ka kwatanta shi da sarkin da yake waɗannan abubuwa to wannan ƙarshen rashin hankali ce shi sa ranar lafiya da kansu za su tabbatar da basu da hankali wa ƙalu laukun na nasma'u au na aƙilu makon na zai a sabi sai sai ka jisun ce wallahi da muna ji ko muna da hankali kaga shi sun yi da basu da hankali mahaukata ne ma nafi fi ashabi sa'id da mu kanmu cikin yan wuta ba ashe duk hankalin da zai ja ka zuwa ga halaka to hauka ne duk hankalin da zai ja ka zuwa ga kaɗai da Allah da tsira duniya da la'ira wannan shi ne cikakken hankali ina fata an gani saboda haka kenan wannan wata ƙa'ida ce Allah ya ajiye duk abin da ba zai iya cutar da kai koyi maka amfani ba to baya alatta ka nemi kariyar wani abu ko amfanin wani abu a gurinsa sawa'un ɗan adam ne shi mala'ika ne shi ko magunci ne shi bai tsantsa akan haka baya alatta kenan ka roƙi wani allah ya yayi ma damuwa ko ka roƙi wani allah ya kawo ma ɗauki domin ba zai iya ba waye kamata ka roƙa Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai ya kamata wato ka roƙe shi amma kar ka kuskura ka roƙi waninsa domin wannan Allah ba zai maka amfanin komai ba Allah ya kiyashe mu qul Allah yake ce da su hal min shuraka'ikum man yahdi ila al-haq shin daga cikin abokan tarayyar ku waɗannan gumaka da kuke danganta su ga Allah akwai man haɗe ilal ha? shin akwai wanda yake iya shiryar da wani zuwa ga shirba ta gaskiya ya tsora wani akan hanyar Allah shin akwai mai yin wannan walillah nan ba babu jawabi shi za Allah ce da su Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai ne ya adilil haq yake shiryarwa ga gaskiya yana ce afa man ya hadi haq to in ko haka ne shin wanda yake shiryarwa zuwa ga gaskiya a haƙo an yutta ba'a shi ya fi cancanta a bishi abu umarninsa a guje ma'aninsa a yi biyayya gare shi shi ya fi cancanta amman la ya hijji illa an yi huda ko ko wanda kwata-kwata ba ma zai iya shiryar da wani ba sai dai shi ma a shiryar da shi ma'ana shi kansa ba zai iya shirya izuwa ga turba ta Allah ba shi ma sai an shiryar da shi to shin wannan ne za a bi ko kuwa wanda ba zai iya yin wannan ba wannan aya tana da ƙira'o'i amma la ya iji illa an yi huda akwai ƙira'ar amma la ya adi illa an yi huda akwai ƙira'ar amma la ya adi. ya yahada illa an huda. a kira'ar amman ya hiddi, shin wanda yake shiryarwa ne ya fi cancanta a bautata mata ko ko wanda shi kansa ba zai iya shiryuwa zuwa ga wani abu ba sai an shiryar da shi ɗaya kira'ar shin wanda yake shiryarwa shi ya fi cancanta a bautata masa ko kuwa wanda bai isa ya shiryar da kowa ba sai shi kansa ma an shiryar da shi Allah yake fama na ku wai me ya same ku ne ya kume masu imani kaifa tahkumuna me yasa kuke wannan danyen hukunci ko ɗauki ita da ganin dama da cikar mulki na Allah ku je ku bawa wanda shi karan kansa ba zai iya amfanar da kansa komai ba Allah ya shi mu me yasa kuke irin wannan danyen hukunci sai Allah ya faɗi dalili yace wa ma yattabi'u aktharuhum illa zanna ba komai mafiya yawancin waɗannan kafirai suke bi ba ba ke zato zato suke yi sun gini ne akan zato shi kuma zato ba tabbas bane Allah yake cewa inna zanna lallai shi zato la yughni min al shai'a ba baya iya wadatar da komai ga gaskiya ba yadda za a yi zato ya zama abin dogaro dole sai an yadda da abin da yake gaskiya ne ɗari bisa ɗari Allah madaukakin sarki ce inna Allah alimun bima ya falu lallai Allah madaukakin sarki masani ne kan abin da suke aikatawa shi sanya a wani wuri Allah yake cewa ijtanibu kaseeran min adh-dhann ku guji da yawa daga cikin nan sai ce inna dhanna inna ba'da dhanni ithm lallai wani sashi na zato laifi to nan kuma sai ce wa ma yattabi'u aktharuhum illa zanna ba komai da yawan su suke bi ba face zato shi ma nan sai ce mummunan zato saboda ai akwai zato wanda yake kyakkyawa azzannun raji ana iya dogaro da shi a shar'ance amma nan zato wanda ba ya da dalili to ba za a dogara da shi ba shi da ke inna zanna la yughni min al-haqqi shay'a inna allaha alimun bima allo lalle Allah maɗaukacin sarki masani ne kan abin da suke aikatawa na'am wama kana hadha alquran an yuftara min dunillahi walakin ولكن تصديق الذي بين يديه wata. إلى الكتاب لا ريب فيه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله ودعوا من استطعتم من دون الله ونحو من استفأتم من دون الله إن كنتم Iyunkuwin tun sadi fi Allah maɗaukacin sarki ya ce, Wa maka na hadar ƙwar'anu an Wannan littafi na Alƙur'ani mai girma ba zai taɓa yiwuwa ba a ce ƙirƙirarsa aka yi min lahi daga wani Allah subhanahu wa ta'ala ba zai taɓa yiwuwa wannan alƙur'ani ya zamo kagasta aka yi daga wani Allah subhanahu wa ta'ala ba walakin sai dai shi wannan alƙur'ani tasdiƙan ladhi bayna yadayhi littafi ne da Allah maɗaukacin sarki ya saukar don ya gaskata abin da ya gabace shi na littattafai wa tafsilal kitabi da kuma bayani filla-filla na wato shi wannan littafi da Allah ya saukar ma annabi sallallahu alaihi sallama, zai yi bayani filla-filla na shari'o'i da abubuwan da ya kamata musulmi ya kula da su larai ba fi babu koko kwanto a cikin wannan littafi min rabbil alamina cewa wannan littafi daga ubangijin talikai yake Allah subhanahu wa wannan aya ta tabbatar da cewa ba zai taɓa yiwuwa ƙur'ani ya zamo ƙirƙirarsa akai ba shi sa ya zo da masdarul mu'awwal wa ma kana hadal qur'anu an yuftara ay wa ma kana Alkur'anu iftira'un in ka mai da matsali wannan alƙur'ani ba zai taɓa yiwuwa ya kasance ƙirƙirarre ba ne ko ƙagagge ba ne daga wannan Allah me ya sanya ba zai taɓa zama ƙagagge daga wannan Allah ba yalla ce am ya ƙulu nafsara ai ba nan magana ko suna cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama kagar alƙur'anin ya yi ba na ƙirƙiro shi ya yi daga wajensa yalla yake ƙul ce da su fa tubi suratin misli ku zo da sura ɗaya kwatankwacin shi alƙur'ani ɗin tunda kuna ganin ƙagarsa annabi ya yi to kuma ku kago sura kwaya daya wadda take tattare da fasaha da balaga irin ta alkur'ani ku zo da shi kwatankwacin ƙur'ani din wadda umar istafatun min dunillah kuma ku gayyato duk wanda kuka samu iko na gayyato shi koma bayan allah domin ya kawo muku ɗauke. wurin kirkiro wannan sura din to ku gayyato shi sawa'un ɗan adam ne aljani ne duk wani wanda kuka ga za ku iya gayyata ya kawo muku ɗauki wurin kirkiro sura ɗaya ta alkur'ani to ku gayyato shi in kuntum sadiqina in har kun kasance masu gaskiya wurin da a wanda kuke yi cewa shi wannan alkur'ani ƙagas aka yi daga gurin wannan Allah subhanahu wa ta'ala idan kuma kuka gaza kawo wannan to wannan ya tabbatar da cewa shi wannan alƙur'ani daga Allah subhanahu wa ta'ala yake wannan aya tana tabbatar mana da cewa wannan alƙur'ani daga Allah subhanahu wa ta'ala yake ba zai taɓa yiwuwa ya zamo wani ne ya ƙage shi ko ya ƙirƙire shi ko ya yi ƙarya ga Allah subhanahu wa ta'ala ba kuma babu ko kofanto shi wannan alƙur'ani daga Allah subhanahu wa ta'ala yake ba don komai ba saboda ya zo ne da ɗayan al'amura kamar haka na farko tasdiqul lima bayna yadayhi littafi ne da yake gaskata littattafan da suka gabace shi na biyu tafsilu hulil aqaid littafi ne da yake fayyace aqida wal halal wal haram da halal da haram shi da yake cewa wa tafsiran fitari. da kuma bayani filla filla na abin da ke cikin wannan littafi wannan ko kwanto babu cewa daga Allah subhanahu wa ta'ala mana yake shi yasa a wani wurin Allah yake cewa laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab hakika a cikin ƙisoshin waɗannan bayan Allah akwai izina amma ga masu hankali yana ce ma hadisan yufta wannan alƙur'anin ba zance ne da ake ƙirƙira ba walakin tasdiqan ne bayna yadayhi littafi ne da yake gaskata littattafan da suka gabace shi wa tafsila kulli shay kuma ya zo ne ya rarrabe ya fayyace bayanin komai wa hudan wa rahmatan liqaumin kuma ya zamo shiriya ra'ama ne ga mutane waɗanda suke masu imani to dan Allah ya tabbatar da cewa ba zai taɓa yiwuwa ƙwar'anin nan ya zamo ƙagagge ba shi ne sai ce to su kawo sura ɗaya su ma su ƙago sura ɗaya ƙagaggiya wadda ta ƙunshi fasaha da balaga irin na alƙwar'ani wannan ne kuma ba abin ya gagara har a wani wurin ya ce wa in kuntun fi raibin mimma nazzalna ala abdina in kun kasance kuna kokwanto dangane da abinda muka saukar wa babu to sai Allah ya ce fa'tu bi suratin min mithli ku zo da sura daya daga kwatankwacin alqur'ani in an ce sura daya ko da kuwa surar da tafi kankanta ne wurin ayoyi da harufa kamar suratul kautsar ai ta fi kowace sura kankantar yawan ayoyi da kankantar yawa na kalmomi inna a tsaina kalkautar fasalli le rabbika wanhar inna shani aka huwal abda to ko da irin wannan surar ke wadda ta kunshi fasaha da balaga irin yadda yake cikin suratul kautar to ku zo da shi aka nemi wannan sai suka kasa a cikin suratu hud sai Allah yake su zo da ayoyi ko surori guda goma daga cikin alkur'ani suka kasa a cikin suratul isra sai Allah yake to gaba ɗaya ma inda za su haɗu su zo da irin ƙur'ani ba za su iya قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا كودا تاشن سكوا ياتي مكامة تاشن to tunda kuwa gaba ɗaya sun kasa tun daga lokacin da Allah ya fara saukar da alkur'ani aka ƙure waɗannan ƙurin shawa suka kasa zuwa da wannan to na wannan zamani na min babi aula kenan ba za su iya zuwa da alkur'ani ba to in ya zamana sun kasa to wannan ya tabbatar da cewa sama yake da cikar iko na ɗan adam shi alkur'ani littafi ne na ma'alikin ɗan adam amma ba littafi ne wanda wato ɗan adam ya kage shi ba Allah ya ji بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين الله ملوك sarki yace ban ai bari wannan magana ya kai annabi Muhammadu ma'ana waɗannan mushirikai ba su kasance abinda suke faɗa na ƙaryata alƙur'ani tabbataccen abu ba sai dai kawai kazzabu sun karyata ne bi malam yuhito bi ilmi sun karyata abinda ba su kewaye da sanin ba su kewaye da sanin al'amari ba suka karyata walamma ya'tihim ta'wilu kuma hakika ƙarshen al'amarin da tabbatar wannan lamari da ukubar da za ta biyo bayan wannan karyatawar har zuwa wannan lokaci bai zo gare su ba shi za su ke karyatawa a ta'awil a nan shi ne aƙibatu shai'i wa haƙiƙasu tawakko'i ƙarshen al'amari da haƙiƙanin tabbatar ba na aibaru waccan magana su waɗannan kafirai kan zabo bi malam yi bi ilmi Sun karyata abin da ba su kewaye da sani ba ne ma ya atihim ta'wilu kuma har yanzu haƙiƙanin ƙarshen al'amarin bai zo musu ba shi sanya suke karyata ba kadalika Allah yake kamar yadda waɗannan suka karyata wannan littafi haka ne kazzaban lazina min qablihim waɗanda suka gabace su haka su ma suka ƙaryata manzanninsu da littattafan da Allah ya saukar ma manzannin fanzur Allah ya ce ka yi duba ka ga faka da aqibatu zalimina yaya ƙarshen azzalimai ya kasance ba na ƙarshen azzalimai bai yi kyau ba domin Allah maɗaukacin sarki ya halaka su saboda ƙaryata ayoyin Allah da suka yi wa min man yu'minu Allah ce daga cikinsu ma'ana daga cikin mutanenka ya kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama akwai man uminu bihi akwai wanda ya ba da gaskiya da wannan alkur'ani mai girma ya yarda littafi ne daga allah subhanahu wa ta'ala saboda ya wuce tunanin dan adam wa minhum man la yu'minu bihi kuma cikinsu akwai waɗanda ba su yi imani da wannan alkur'ani ba Allah ya ce amma wa rabbuka a'lamu bil mufsidina ubangijinka shine mafi sani da makarnata kuma zai musu sakamako na abin da suka aikata na to zai mu tsaya Allah wannan bayan sallama da fatan mara ya salwa lafiya da Allah a karfafa Allah dangane da mace in za ta yi sallah dole ne ba shi su ta rufe kafa ko ta gani da ya bayyana saboda yajiyar ma da ya ce dole sai ta rasa ba to an ce ne ta sanya sukirar da in ta yi sujjada bayan daga-daganta zai ɓuya shine tugaddi allazi yugaddi zuhura kadamaiha yan kuwa tattarar da ta saka ba zai rike wannan ba to kaga anan ita zaka zafa dan ta rike wannan kaga shine ya fice to da haka magana na hanyar dan da yawa kuma malaman da suka yi zafin cewa in ta da digadiganta suka bayyana ba mata da sallah kaga akwai hadari kenan yana da kyau ya zama hijabin da za ka sa a sallah ya zama babba ne yana iya rufe har kafa kowace wannan shi ne abin da ya fi wallahu alam tambaya ta biyu ta kan kalla wajen dangane da a halittar mata maza yana samar bayani akai kuma da matsayin su a addinin musulunci ta ban gane ne ke nufi halittar ba ai ba ni nufi yan halittar na <laughs> yan halittar Allah in ya ce misali akwai eh akwai shi yake ce kun sa mushkil kun sa mushkil mata maza akwai su ana samun su sai dai nadir shi kuma nadir na uku balahu wannan shine ka'ida kawai abinda malamai suka tabbatar shine yaya za a iya masa hukunci sannan ya zai yi gado ya za a yi masa hukunci namiji ne shi ko mace a nan tun kamun zuwan musulunci akwai ka'ida da larabawa suka tafi kanta kuma shari'a ta tabbatar shine suke cewa hakimin mabala akwai wani babban mai hikima cikin larabawa da aka haifi yaro da irin wannan namiji ne mace ne shi yana da al'auran namiji yana da al'auran mace sai aka kawo masa wani hukunci za a yanke akan wannan yaro saboda haka sai ya ce zakarun ne kuma unsani ne sai ga akwai rikici saboda haka sai ya ce a bashi tukuna ya tunani ya yi kwana da kwanaki yana tunani ƙarshe sai ya fito da cewa hakimin mabala ma'ana a yi hukunci da ila yake fitsari in ya zamana da al'auran namiji yake fitsari to za a ba shi hukuncin namiji in ya zama da al'auran mace yake fitsari za a ba shi hukuncin mace to sai ya zamana kuma da duka biyun yake yi to wannan ya ƙara zama kunsa mushkil shi yake cewa ta maza domin kaga a can in yana fitsari da abinda ya shafi na namiji to na namiji ya furin jaye za a iya ɗaukansa a matsayin namiji wurin hukunci da wurin gado da sauransu idan aka ɗauka nan ma yana al'amura ne da namiji, har ma yana al'ada to shi ma za a ɗauka mace ce za a ba shi hukunci na mace to inda rikicin ya ce to ya zama duka biyan yana fitsari ta duka biyan yana al'ada yana mafarki to ya zama kun samu shi to anan ne ba za ka ce namiji ne ba za ka ce mace ne. ina fata gani to ya za a yi wurin gadinsa shi in zai ci gado ko kuma za a gaje shi tabba za a gaje shi tun da ɗan adam zai yi gado tun da ɗan adam idan sharuɗa da sabon gado sun tabbata to a nan ne ake cewa za a ba shi kaso wanda yake tsakanin kasan namiji da mace mana tsakankanin wannan za a fitan mata da wani kan ragowar sai a ajiye sai lokacin da ya tabbata in ya tabbata namiji ne sai a bashi wannan ragowar in ya tabbata bata ne sai kuma a ba sauran magada wannan ragowar wannan shi ne a takaice wallahu alamu sannan mai tambaya na biyu yake cewa akar maka Allah don gani da hadisin da malai kawo ce cewa za a zo da wani kowa shin wahala a tsoba shi a wuta a fitar da shi da dai kuma wani ya kowa da daɗi yake malam su waye kowa jin daɗi ke nan lashi koyar da kowa an kawo abin da ne kowa hadisin eh, ana cewa wanda ya fi kowa jin daɗi a duniya wai mai dan adam ya ɗauka jin daɗi ne wa a duniya me jin daɗi a duniya ya mun yi bayani زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المصومة والأنعام والحرث فجيني ده من الأدب يشوكا زين جين ده كبا أن قوى تاوى دان أدب زين للناس حب الشهوات سوء إير النشأوة سوء إير النشأوة kanwa minan nisa mata a ce yana da mai mata kuma shi mata shi ya fi so bayan na ce yana da dan kaɗa zanga ɗan kyawawan mata guda hudu kuma shi bin ai ba wanda ya kai shi kyau wani bani sai yaya yana da yaya sai mukan tsara ne da zahabi wal fidda kyakkyawan misali a ce yana da miliyan kaza a akawun ɗinsa yana da dala miliyan kaza yana da jarin miliyan kaza kana tsirin makantara ke na min zahabi wal fidda wal khailin musawwama al khailin musawwama yana da manya manyan motoci wal an'ami dabbobin nima yana da manya manyan gidajen gona wal har ga kayan noma duk shekara yana da manya manyan su to da yake noma kayan abinci ya gidi ba shi ne dajin daɗin ba kuma wannan daga sanda ka samu wannan ka haɗu da wahala haka ne kuma aka bari amma dai ne jin daɗin ɗan adam shi yake ganin jin daɗi amma wallahi wahala shi za Allah ce zalika mata'ul ayatin duniya wadannan su ne jin daɗin duniya wallahu inda hu usnul ma'a amma kyakkyawan kuma tana gurin Allah shi za Allah a qul a'unabbi'ukum bi khairin ba za ku so ga muku wanda fi wannan ba lil na taqaw wanda ya ji tsoron Allah inda rabbihim jannatu tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa azwajun mutahhara wa ridwanun min Allah wanda ka hada shi da wancan shi wannan manya-manyan lambuna ne ba a rana balle zafi ga matan da ba sa al'ada ba sa tsufa ba sa fitina ba sa zagin mai gida ba sa duk ba sa waɗannan waɗannan kuwa na jin daɗin duniyar wanda ya mallake su to ya zama yana da komai yau yana can gobe yana can jibi yana jamani gata yana kaza ba dai shi ne dai abinda ake so ba to wallahi wahala ce wanzan da ba na ɗaya ba a za a bai tsaya mai cikakkiyar sallah ba zai iya ba. yana sallah wayoyi na shigowa imel na shigowa ba haka bane ba zai iya bacci ba yana tunanin dala miliyan kaza ya za a yi ta zama kaza yana tunanin ya za a yi kada kaza ya taddo shi sai kare rayuwarsa a matsayin bawon kudi ba haka bane dan karami ko wanda bai wannan ba yana da abin da zai ci yana da abin da zai sha yana da sutura zai tsaya ya bauta sama Allah wallahi sai ya fi shi kwanciyar hankali ba ka bane shi sanya manzo la yake laisal gina an kasaratul arad ba yawan kadara shine wadata ba innamal gina gina nafs shine wadata to da ake nufi kenan wanda ya fi kowa jin daɗi a duniya a abinda mutane suke ganin jin daɗi ne ana zuwa haka tsoma ya ji na mai 'yan sakan za ka fito da ya ce ka taɓa jin daɗi ya ji wala bai fi shi ba wanda ya fi kowa shan wahala a duniya ka ɗauki ɗan najeriya ko ba haka ba ne ba ƙarya ne ba a hasashe a bincike na hukumomin da suke bincike ma a rahoto da suka bayar wanda suke bincike na abin da ya shafi arziki najeriya tana ɗaya daga cikin ƙasashen da talakawanta suka fi shan wahala a duniya wannan ittifakan su tabbatar bankin duniyar ba dai gunsa ake zuwa ibo ya tabbatar talakan najeriya yana cikin wanda ya fi kowa shan wahala ai kaga turawa ne da iyayen gidansu su suka faɗa ba mu muka faɗa ba wanda a zahiri kuma da ba haka yake to kana sa shi a aljanna yan saka in ka fito ne kace da Allah ya yawa insha Allah bai ka ba ya manta wannan shine abin da hadisin yake ina fata an gane Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmi Allah ya kaskantar da kafirci da kafirai marasa lafiya na gida da asibitoci Allah ya ba su lafiya magabatan mu Allah ya ji kansu da rahama Allah ya samu cika da imani akwai yan uwa ne waɗannan yan kasuwa akwai wanda dukiyarsa ta makale wurin wasu akwai wanda wani ya ɗebi dukiyar bayan Allah kuma ya tafi da ita sun samar kuɗi ya kawo musu kaya kuma ya rike dukiyar kuma ya gudu kada a manta mu sanya su cikin addu'a Allah madaukakin sarki ya kwato musu hakokin su shi wancan gujeje Allah ya tona asirin sa Allah ya sa a kama shi su ma waɗannan da suka rike mad dukiya Allah ka sa dan buwayar ka ta dawo masa da dukiyarta Allahu salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم